sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kamar kowace safiyar Asabar muna tafi da shirin a bari ya huce amma kafin nan bari mu je da duniyar ta waye gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. Kwamitin masu taimakawa shari'a sun tabbatar da aikata laifi a kan Derek Chauvin da wasu tsofaffin 'yan sanda guda uku da ke da hannu a mutuwar bakar fatan Amurka nan George Floyd na take 'yancin dan Adam. An tabbatar da laifi a kan jami'an su hudu karkashin dokokin tarayya da suka haramta wa jami'an tsaro tauyewa mutum yanci ko alfarma na samun kariya da kundin tsarin mulki ko kuma dokokin Amurka suka shata. a jiya juma'a an tuhumi chauvin da wasu laifuka guda uku da suka hada da hana wa floyd yancin kaucewa amfani da karfin tuwo daga dan sanda ta hanyar sa kwauri a danne masa wuya tsawon mintuna tara da rabi yayin da floyd ke kwance kasa kana aka saka masa ankwa ba tare da rigima ba lamarin da ya sanadiyar mutuwar floyd abokan aikin chauvin da suke tare da shi a wurin da suka hada da tutau mai shekaru 35 da kuma j alexander quang mai shekaru 27 su ma an tuhume su da rashin hana chauvin mai shekaru 45 amfani da karfi fiye da kima a kan floyd shi ma mutum na uku thomas lane mai shekaru 37 an zarge shi da gaza taimakawa floyd bisa ganganci yayin da aka kwantar da shi a ƙasa kuma yake buƙatar taimako kamar yadda sauran suka ki taimakawa Hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ta tabbatar da rigakafin COVID-19 da China ta yi domin bukatar gaggawa a faɗin duniya. Rigakafin da kamfanin har hada magunguna na gwamnatin China Sinopharm shine rigakafin farko da ba a kasashen yammacin duniya aka yi da hukumar WHO ta tabbatar da shi ba. Matakin na jiya Juma'a shine kuma na farko da hukumar kiwon lafiya ta jama'a ta duniya ta tabbatar da rigakafin China akan matakin gaggawa ga yaƙi da cututtuka masu yaɗo. an riga dai an yi wa miliyoyin mutane amfani da rigakafin na china na sinopharm a kasar ta china da wasu sassa na duniya tare da rigakafi na biyu da aka yi a china matakin da hukumar who ta dauka zai sa a kara rigakafin sinopharm a cikin jerin rigakafin covid-19 a cikin shirin covax shirin nan da ke rabawa kasashe matalauta rigakafi a jiya juma'a manyan jami'an diflomasiyyar amurka da china da rasha sun yi kira ga karfafa yin aiki tare wurin shawo kan matsaloli da ke fuskantar duniya da kuma mummunar annobar covid-19 amma kuma sun tafka muhawara kan batutuwa da suka yi saɓani da juna da kuma wake da laifin barazana ga tsarin yin aiki tare tsakanin ƙasashen duniya Babban taron na kwamitin sulhu Majalisar Ɗinkin Duniya shine na farko da aka yi tare ta yanar gizo tsakanin sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken da takwarorinsa ministan harkokin wajen Rasha Sergei Lavrov da ministan harkokin wajen China Wang Yi wanda ya jagoranci taron a matsayin shugaban kwamitin na wannan wata. Duk da manyan su musamman akan batutuwan haƙƙin bil'adama da kuma na dimokuraɗiyya. duk kasashen guda uku sun ce a shirye suke sayi aikin haɗin gwiwa da sauran kasashen duniya domin shawo kalubalolin ƙasa da ƙasa sakamakon annobar covid-19 da batun canjin yanayi da kawo ƙarshen yaƙe-yaƙe da kuma taimakawa mutane mabukata labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa a birnin washington dc A jiya Juma'a gwamnatin Biden ta gaggauta yin bayani domin kawar da damuwa a kan rashin samar da isassun ayyukan yi da hukumar kwadugo ta bayyana. Lamarin da ke nuni da shirin ceto Amurka na ba da tallafin dala tiriliyon ɗaya da biliyan ɗari tara da ya zama doka a cikin watan Maris. Kwalliya ta biya kuɗin sabulu ba. Masana tattalin arziki da masu sharhi a Amurka sun bayyana damuwa da safiyar jiya Juma'a yayin da hukumar kwadagon ta ce tattalin arzikin amurka da ake gadon zai faɗaɗa cikin gaggawa ya samar da ayyuka 666 kacal ne a cikin watan afrilu wannan ya yi kasa ainun akan ayyuka miliyan guda da masana da dama suka yi hasashen samu kana idan aka kwatanta da ayyukan da suka yi kasa wanda aka yi kiyasin su a cikin watan fabrairu da kuma maris lamarin da ya haifar da damuwar cewa farfadowar tattalin arzikin amurka sakamakon annobar ka iya tafiyar hawainiya yayin wani taro a fadar white house sakatariyar bitar malin amurka janet yellen ta faɗa cewa manufar shirin ceto ƙasar ita ce tallafawa amurkawa domin su samu sauki ta yadda za su gina rayuwarsu bayan an fice daga wannan annoban kana ya karfafa ƙarin kashe kudaden gwamnati ta kuma yi wasu kalamai na bada kwarin gwiwa tana mai cewa ina ganin za mu iya samun isassun ayyukan yi a cikin sabuwar shekara amma alƙalluman da aka fito da su na nuna ba mu kammala ayyukanmu ba tukuna a ƙarshe amurka ta sake ɗaukar matakin warware takaddama a kan babban madatsar ruwa na wutar lantarkin habasha da ke cikin kogin nilu sabon jakadan amurka a ƙasashen kuryar afirka jeffrey feltman yana ziyara a ƙasashen misira da sudan da eritrea da kuma habasha a matsayin wani sabon yunkurin washington na warware wannan takaddama. kamar yadda muka saba a kowace ranar Asabar ga shirin a bari ya huce da fatan za a yi sauraro lafiya. A bari ya huce. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. mu da asuba da fatar an wayi gari lafiya yau a cikin shirin a bari ya huce ina tare da Mala Salimu barka da shigowa wannan zaure na a bari ya huce. Yawa yawa barka da dai gare Sai ba bakon sauraron bari ya huce ba ne sai dai bakon shiga wannan shiri na a bari ya huce ne. Eh haka ne eh, haka ne Grace eh, kwarai ni ba kun shiga wannan. Yau wato zuwa nan gaba kaɗan za mu bayyana wa masu saurare wane ne eh, Malam Salihu. To amma kafin nan kamar yadda muka saba bari mu buɗe wannan babi da gaishe-gaishe. Gaisuwar a bari ya huce da taya murna zuwa ga Abdulkarim Sa'id Abdallah wanda matarsa Jamila ta haifi tagwaye Umu Salma da Ummun Kair waɗanda kuma aka raɗawa suna ranar Asabar da ta gabata a Damagaram. Allah ya raya tagwaye ya kuma sa su zama mummunai masu tsoron Allah da tausayin iyaye. Sai kuma gaisuwar ta'aziyya zuwa ga ikkilisiyar ekuwa da Bauchi DCC domin rasuwar Reverend Dr. Shuaibu Ben wanda ya rasu ranar Asabar. Muna mika gaisuwar ta'aziyya ga tsohon abokin aikinmu Ibrahim Alfa Ahmed domin rasuwar wansa Aminu Alfa Ahmed wanda ya rasu a garin Bauchi. Muna kuma mika gaisuwar abar ya huce ga wakiliyarmu a da magaram tamal bari domin rasuwar wani babansu sile mahare wanda ake ce ma dan dauda a maraɗi. Allah sa sun huta Allah kuma ba dangi duka jimirin rashin mu kuma ya kyautata namu ƙarshen. sosai kuma gaisuwar fata alheri da sada zumunci ta bari huce zuwa ga baban gida mato da Muhammad malaminta da Isa Lawal girgin gaisuwar a bari huce zuwa ga Bala Muhammad Dambam da Salihu Isa Fana da baban gida mato gaisuwar a bari huce zuwa ga Ado Salati da Aliko Auta da fatar an tashi lafiya. nan ko gaisuwar abar ya wuce zuwa ga Dr. Salihu Bakari Gire da fatan yana cikin goshin lafiya sai kuma gaisuwar abar ya wuce tare da fatan alkhairi zuwa ga Hussein Yusuf Masta da kuma iyalansa da fatan suna nan cikin goshin lafiya. sai kuma gaisuwa a bari ya huce zuwa ga alhaji musa waziri harkawa da ke garin bauchi da shi da iyalansa da fatan suna nan cikin koshin lafiya sai kuma zan yi ainihin wato yi wa shi ainihin wato musa waziri fatan za mu iya cewa fatan allah ubangiji ya gafarta wa za mu iya kiranta da inna domin ubar gidansa ce allah matar kasuwa a grace to allah ya sa ta huta To Salo aka ce komi kirkinka ba ka gama kasuwa da gaisuwa sabili da aka bari mu dire da waɗannan gaishe-gaishe na sada zumunci ga askira mai haula da Usman Kasim Kiringim sai Sani Abadambam da gaisuwar a abar ya huce zuwa ga Usman Ladi Burga a tsohon ma'aikacin BRC Bauchi. da kabiru ali kobi gaisuwa fata alheri zuwa ga bala ahmed da abubakar abdulaziz da fatar an tashi lafiya kamar yadda muka ce salihu komi kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa sabili da haka za mu dire a wannan babi sai kuma mako mai zuwa idan allah ya nuna mana lande burute janyeyo kulbe lande Allah yo jalla jalalu inde ma fuɗɗirmi ɓeɗa salati ma to latiɗo kan hammi hande ma ladde no dammi kettine fulɓe duroɓe faame ko galanmi fulɓe duroɓe ladde ɓurte jangeyo Mala Salihu ina ƙara maka barka da shigowa wannan shirin cikakken sunan Malam Salihu. Shi Salisu Muhammad Garba. To wane ne Malam Salihu? To Grace Salihu dai ɗan <laughs> jarida ne sannan kuma a farko na yi fara koyon aikin jarida na gidan rediyo mallakar jiha wato na ABC Yola da ke jihar Adama daga karshe dai yanzu haka ina aiki da rediyo Najeriya a nan ma na zo aiki a gudun wata yanzu haka gani kuma na zo zan fara aiki da muryar amurka kama fara ka ce kama fara na ma fara aiki da muryar amurka eh, a matsayin wakilin ba a jihar Adamawa da Taraba. Eh haka kware na fara aiki a muryar Amurka a matsayin wakilin muryar Amurka jihar Adamawa da kuma Taraba. Kuma Salisu an haife shi a karamar hukumar Gide wadda ya yi makarantarsa na firamare a Orakulan Primary School da ke Modire kuma ya je makarantar gaba da da firamare ana ce da ita dai Orakulan wato dai bola kenan. Mm-hmm. wadda daga bisani ya sake tafiyar ya tafiye je ya karanci yanayin da ake gudanar da shugabanci wato public administration a federal polytechnic da ke a nan yola sanan salisu ya yi aure yana da matarsa guda daya kuma salisu allah ya azarta shi da ya'ya uku akwai yasira akwai yasir akwai kuma abdulsamad to allah raya to, to salisu menene menene ya sa ka shiga aikin jarida to grace eh, eh, na mai kyau da zan cewa tun ina dan kankani mahaifina yana in ya dawo aiki man mangariba yana kama gidan rediyo najeriya kaduna to a kullum idan za mu tafi masallaci sallar mangariba sai in ji ana zaɓe a gidan rediyo najeriya kaduna mm. to akwai wani kiɗa da ake sawa dab da in za a yi labarai to da zarar an fara sa wannan kiɗan sai hankali na ya dawo kai in zauna dan in natsu in ji labaran nan saboda kullum ina ji mahaifina yana cewa zai a labaran duniya za a ji labaran duniya sai na zo da wannan aƙida wadda ya kasance ni kullum muradi na shine a na wazantar na faɗakar da kuma nishaɗantar hakan ta sanya ban da wani abun buri wadda kowane lokaci na son na ji ina cikin barkwanci ina cikin nishaɗi to saboda wannan shine makasudin abun da ya sa na shiga yakin jarida grace to to madalla to a cikin shekarun nan da kai kana aikin jarida wane labari ne fi ɗaukan hankalinka ko wanda ka bayar ko kuma dai eh, wani labari ya fi ɗaukan hankalinka a matsayin ɗan jarida? So, eh, Grace, ah, labarin da na karanta shi wadda lokacin da nake karanta shi ah, na ji na ya tashi har na ji kamar ma in tashi ah, a gurin karatun ba dan aiki na bane shine lokacin da masu tada kai baya suka kawo hari a karamar hukumar mintika. wadda ita ce karamar hukuma ta biyu a cikin ƙananan hukumomi da aka fara kawo hari a shekara ta 2014 wadda wannan labarin ni na fara karanta shi lokacin da aka wallafa shi a shugabannin wani tantance kasance ne zan karanta to wannan labarin ya tayar min da hankali kuma ya ɗauki hankali na wadda kowane lokaci ina kwatanci da wannan labarin hankali na ya tashi sosai a kai kuma ya ja hankali na a kai wadda al'umma da dama duk lokacin da za su ba da taɗi ko a cikin wanda za su ji an ce yi salisu ne ya fara faɗi mm. a labaransu na karfe hudu mm. wannan shi ne labarin da ya fi ɗauka hankali na da ya ja hankali na gire a aikin jarida da na da kuma labarin da na fara ɗauka wadda ya fara jan hankali. To me yake burge ka da murya Amurka musamman? <laughs> Ah, ko? Ah, gaskiya ah, sai san ce idan faɗi sai ko da Tsakuro, tsakuro, ai. Yawwa, tsakuro mana. <laughs> Yawwa, na farko babban abin da yake ɗauka kai la ya sa ba na wasa da sauraron eh, tashar muryar Amurka. Wanda kuma gashi har Allah ya mallaka ne a cikin ɗaya daga cikin ma'aikatarsa. shine na farko ina samun labari ingantacce a murar amurka na biyu ina samun shirye-shirye zan iya cewa a murar amurka na fara koyon gabatar da shiri da wannan a murar amurka na fara koyon yadda ake gudanar da shirye-shirye yadda zaka zana gudanar da shiri ka rike mai sauraro ya zauna kuma ya bibiye ka a lokacin da zaka tashi Kuma da amurka na fara wannan sannan shiri na gaba kuma wanda yake jan hankali na wannan a koyaushe da shi ke nema abokin barkwanci ne wannan shiri yana ɗaya daga ciki. To <laughs> barka da shigowa shirin. <laughs> Na gode kwarai gare alheri. To ma da lato Allah ya sa a dace Allah ya ƙara basira Allah ya bada nasara Allah kuma ya sa a gama lafiya. Muna marabtaka da shigowa wannan iyali na sashen Hausa. To to madalla na gode kwarai gidan Alheri Abdu. jalla jalalu lamido. mitori maman na isin je abe mata da hapon iduniya do halkati abe mada wofe do gumi hado haba wurje dinama mitor ma ya hadi handu tuje abe ma mitori ma ya hadi handu tuje abe ma

waɗannan waƙoƙi da ka aiko mana waɗannan waƙoƙi da muke bugawa duk yau kai ka aiko mana da su ashe eh, bafin latani ne kenan. eh a wato waɗannan waƙoƙin da zan iya cewa su ne waƙoƙin da suke suke burge ni musamman duk lokacin da na zauna eh, eh, ina sauraron su suna matukar burge ni sakamakon na tashi a cikin fulani na san duk wata hidima da na yi da fulani na da cewa ni ba fulatani ba ne kai kana jin fulatanci eh to ina ina sese sese <laughs> ban san abin da ake cewa kaɗan kaɗan da fulanci ba me ake cewa kaɗan kaɗan shede shede ko me eh, to sadda sadda yawwa kana jin dan fulatanci sadda sadda ko to ba da Allah ya sa dai a cikin waɗannan waƙoƙin fulanin da muka yi duka ba mu zagi sarki ba ka a ci mu tara <laughs> Eh, ah, <laughs> ah, eh, eh, Allah ya yi ba ba ba ba ba ba kowane sarki ko kowane afro a wannan wasan ba. To ka ce kana da labarin Fulani. Eh akwai labarin Bahulata ne kin san a nan Adama Fulani suna yawan zuwa ƙauye sayayya kuma su je su sai da ɗan su sai su sayo wani abun su dawo da shi riga. Eh kamar su kosai din nan. Wani ba ne ne gire. Mm. Eh yawwa to wannan karo ba ba kosai ya zuro ba cincin. Kullum duk satin ya shi kasuwa yana ganin talabijin wato TV. Eh, mm. A kasuwar kauye ana ana yawan sai da shi. To sai shi ba ya ra'ayi yake gaskiya satin nan in ya zo zai sayi wannan talabijin ɗin. To To yana baki labari Grace da ya zo da ya zo ya sayi talabijin wanda ya saida masa miliyan sai yake masa takaje kaje sai ka sa guda Ka kira yan wada ka arziki a zauna a yi kallo. Ai ko za a yi ta. Za a kallo ka. Lallai kan. Ai ko gire zina ba ki labari. Yana zuwa to sai ta tada girare a ƙauye ana ma magana lallai a kallon talabijin zai zai zai zaro kawai sai sa a cikin wuta sai suka zauna kawai ya kalle sarkarsa kawai ya ce yau <laughs> ku tare ku gano Zan <laughs> to yadda yadda yadda kaya. Eh, ba zai koma kasuwa ya ce wanda wanda ya sai mishi da TV kila ba in ya muri ne ya rabta mishi sanda ya ce ka biya da kuɗi na. Zai ce kaga kaga ita

wannan sati ya muri bai daɗin kasuwan ba. daga malama juli ta fara daga ba da hannu sabili da haka tilas mu ja barki dan yanzu a madadin salisu muhammad garba alheri yake muku fata alheri da kuma fata allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri wazab wazab wazab warido halka duniya wazab wazab wazab warido halka duniya himɓe ɗo mofti tan heɓa yofta labtare rewɓe ɗo mofti filmi ɗo holla alhawra wari worɓe fuu ɗo filma heɓa holla duniya to goɗɗo wolwi mbiyon hey accu haalaji to goɗɗo molwi mbiyon min wente ardiɓe

kai gadi derda usani malaru temtodo do aba basare ko wadi ma fil mitita do agondo perdo bo ko wadi ha fil mitita ngai tu be tu sa se masibo aye Amboyan suudu ngam habe suddo asiri ɓe yibbinan suudu ngam dagu seyda al awra to goɗɗo nanni banni wiya sambe yennaɓe to goɗɗo dari banni wiya sambe bildiyen ase kamɓe on andi ko jango laddata ase kamɓe on andi ko duniya laddata jango o oh, yeah, iya iya oh. Albarkacin watan Ramadana da muke ciki, yanzu kuma sai karatun Kur'ani daga bakin ƙananan yara. Salamu alaikum, ismi Maryam Muhammad Lawal, ana ɗalibat min madarar sosin Malam Adam Idris Anguwan a أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن rahim. سبح اسم rabbikal الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرأة وجعله غثاء أهوى سنؤرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وليسرك لليسرى وذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي الذي يسلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى والأفلام من تزكى وذكر اسم ربه فصلى ولتؤثرون الحياة duniya والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي sufi الأولى sufi ibrahim wa musa الله العظيم Masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi inda za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.